Mai uwa a gindin amana da Mai uwa murhu ne yau yake kwanan arewa kun ci amanar mu idan kun sayar mana yancin mu mai uwa a gidan mu ne wani yau yake kwana yunwa a bayan arewa kun ci amanar mu don kun sayar mana yancin mu mai uwa a gidan mu ne wani yau yake kwana yunwa a bayan arewa kun ci amanar mu don kun sayar mana yancin mu Allahu kai na kawa bauta ko mai wuya bauta wakar da za a fara ta rabu ka sakar da ke ta rabu kanan ka salatin ta ga annabi babun binta wada banda ba a da ke ta koyi da shi manufata idan ka zo arewa za ka gazuwa malumana sun mu'amala babu barna zamantakewa da kauna amma a yau dan uwana idan ka zo na hiyana za ka ga komai hiyana ba gaskiya da amana mai uwa a gidan amana mai uwa a gindin murhu ne wai yau yake kwana yunwa a manyan arewa kun ci amanar mu don ku sayar mana 'yancin ne furgici da tsoro ko da adan da zantaro in za ka ga kowa a tsoro ko da da jami'an tsaro kunshin me ya kawo haka ne laifi da talata wanne ko kuma laifin leaders ne sai uwa a manyan arewa kuna gaza ka shigo maimakon kusa baki kusa na ka shimo maimakon ku jajirce kusa na adina kamamo maimakon kusa baki nan kudu su kama mu wa tafawa balewu wayo murtalamu wayo sani a abacinmu wayo yar aduwanmu ba ku mun zama marayu sarakunan arewa sun ci amanan arewa mai uwa a gidan amana fama da yunwa a manyan arewa kun ci amanar mu don kun sayar mana yancin mu gindin murhu ne wai yau yake karewa manyan karewa kun ci amanar